Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na yau zai duba sabon yunkuri na gwamnatin jihar Filato da ke tarayyar Najeriya na sake gina shahararriyar kasuwar Main Market da ke garin Jos. ɗan Madalla, kamar yadda aka sani wannan kasuwa ta main market ko terminus ta kasance ɗaya daga cikin mafi girma a yankin yammacin Afirka wanda tun zamanin mulkin soji karkashin gwamnan tsohuwar jihar Benue Plato Joseph Gomwak ya fara gina ta kuma sannu a hankali sunanta ya karaɗe ciki da wajen Najeriya. to sai dai a shekarar 2001 wasu abubuwa masu fashewa da suka tashi cikin kasuwar suka yi sanadiyar konewar ta kurmus yanzu haka dai gwamnatin jihar plateau ta kammala shirin sake gina wannan kasuwa tare da tallafin bankin musulunci na jais inda ake fatan sake samar da ɗaruruwan shaguna don ci gaba da harkokin kasuwanci kwamishinan tsare-tsare da raya birane a jihar ta plateau honorable idris gambo ya yi wa muhammad tasiu zakari karin haske kan shirin sake gina wannan kasuwa wannan gwamna ya dade yana ba da bayanin cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa 'yan plato suka zabe shi shine alkawarin da ya yi akan cewa in ya samu hayewa kan kujeran gamna zai gina wannan kasuwa ta jos main market da ke terminus wanda hasari ya same shi kusan shekaru ashirin da daya da suka wuce allah ya kawo lokaci sun shiga yarjejeniya da su sanya hannun jari domin su suka nemi gwamnatin jiha cewa suna da buri in allah ya yarda aka ba su wannan dama za su yi to sai ya neme su da zama aka yi maganganu da gaske za ku iya suka ce za su iya domin sun yi a wasu gurare ga misali sun gina kasuwai ɗaɗɗaya goma sha uku a jihar kaduna akwai kasuwa guda ɗaya a kano kano economic city market wadda za su bamu jarin jais bank su ne za su kawo hannun jari ko kuma dukiyan da za a yi da shi yana bai a wani lokaci wasu za su ɗauka cewa kun ga lokacin zaɓe na shekara ta 2023 ya kawo jiki shine za ku wa mutane alkawari cewa za ku gina wannan kasuwa don ku lashe zaɓe ko me za ka ce akan irin wannan. ai a wancan lokaci da shi mai girma gwamna ya nemi zaɓe karo na biyu inda irin wannan ne za a ce yaudaran baya ne to yanzu gashi tenon shi ya kare amma ina so in tabbatar maku cewa ya sa kwamiti daga nan mun je har kano permanent secretary na wannan ma'aikata shine ya je da kwamiti memba sun je sun ga abin da ake a kano kuma sun ga gaskiyan al'amari zahir gashi a kasa jihar inugu su ma an yi irin wannan hidiman a can rivers yanzu haka suna kan wannan process din shin wani tsari za a bi domin sake gina wannan kasuwa da ta kone don tsarin za a raba shi gida uku ne na farko katange shi da za a yi za a yi da rumfuna ne hawa biyu ɗaya a kasa biyu a sama hawa uku kenan to za a yi shaguna da su ne za a katange gurin gaba daya da shi to main market din an sa shi block block wajen uku phase one da za a yi da katangewa da ginin wayannan na zagayen katanga din za a hada shi da blok daya shi za a ɗauki wata shida ana yin shi blok na biyu za a ɗauki wata uku blok na uku za a ɗauki wata uku ana yin shi za a gama su cikin wayannan lokaci kana ga za a samu kamar shaguna nawa za a samu shaguna dubu hudu da dari biyu da talatin da daya Jim kaɗan bayan samun wannan labari na sake gina kasuwar ta Jos, 'yan kasuwa da suke da shaguna a ciki kuma suke gudanar da harkokin kasuwanci yanzu haka a gefen kasuwar sun kasance cikin murna da farin ciki. Kana sun roƙi gwamnatin jihar da ta tsaya sosai don tabbatar da kankamar wannan aiki don farfaɗo da harkokin saye da sayarwa a jihar da ƙasa baki ɗaya. sunana abdullahi gwamnati mai sai da kafar saniya mu yan kasuwa wannan furici da gwamnati ta yi mu sai mu ce muna farin ciki amma mu abin da yake ba mu tsoro ne ba wai a ce za a yi ba kuma ya zama an shafa mana miya a baki a zo kuma mu muna ta muna kuma a zo kuma ya zama cewa an in Allah ya sa har abin ya yiwu mutane za su yi muna mutuka saboda muna cikin son a ce an gina mana mai market ɗin nan da duk wani dan kasuwa da yake plateau ba wata kasuwa da yake sa ma ido illa man make saboda nan ne komai da komai yake a gurin sunana alhaji habibu lawan na lele na kasuwanci a kasuwan new market ta kwararrafa alhamdulillahi tun lokacin da shi mai girma gwamnan jihar plateau ya zo ya fara yin kamfen a 2014 ya yi alkawarin cewa in allah ya bashi wannan mulki yan kasuwa sun zaɓe shi cikin wata ukun farko in allah yadda za a fara ginin wannan kasuwa to wannan abu in har ya tabbata mun san dan adam ajizi ne to muna cike da farin ciki amma ba ma son kuma ya zamanto kuma aikin ya zo bai kanka kiyama ba da fatan dai muna sa in Allah ya yarda an yi wannan aiki to yan kasuwa za su samu wajen yin harkokin kasuwancin su sabanin yadda ake yin sa yanzu akan tituna da sauransu Allah ya sa wannan kasuwa an gina ta to duk guraren da aka yi su wajen da ya zamanto ba waje ne na kasuwanni ba wanda ya dace ya kamata gwamnatin jiha ta ɗauki mataki domin kowane dan kasuwa ya koma wannan babbar kasuwa kuma bayan ya koma babbar kasuwa sauran ƙananan kasuwoyi kamar nan new market da sauran kasuwanni da muke da su na karamar hukuma su ma a gyara su kyakkyawan gyara wanda kowa zai sami yin harkoki sabanin yadda ake yin harkoki a layuka da tituna da sauransu tuni dai hukumomi da ke da alhakin kula da kasuwar ta bakin barista amos dishu babban jami'i mai lura da kasuwar ta jos ke baiwa 'yan kasuwar tabbacin yi musu adalci wajen rabon shaguna da zarar an kammala aikinsu. masoyan development a plateau state da kishin al'umman plateau state yau ranar murna ne saboda abin da ba a yi ba fiye da shekara 20 da suka wuce yau allah a cikin ikonsa ya sa ya tabbata saboda haka muna murna domin wannan ban alherin da ubangiji allah ya mana mu a main market authority muna da list na duk mutanen da za su ke wannan kasuwa kuma wanda suka bar kasuwan domin konewar kasuwan nan za a musu adalci in lokacin da aka gama wannan kasuwa dole ne a tuntubi sai dai wa'insu da ba sa nan ko kuma ba sa so ko kuma sun riga mu gidan gaskiya to su ne watakila wanda za mu gaba za su benefitin farkon fari su din ne za a dube su a tuntube su domin a musu adalci asara da suka yi a kasuwa gwamnati tana da tana da sanin wannan kuma a domin haka gwamnati ba za ta sa wani kuɗaɗe da zai tauzarta ma wa'annan traders din ba domin an yi shi musamman saboda su din ne amma za a yi shi kuɗin da za a sa za a sa kuɗin zama affordable ne saboda kowanne yake so ya samu ya samu wani kasuwa Dr. Isa Abdullahi mai sharhi kan harkokin tattalin arziki a garin Jos ya yi mana bayani kan alfanu da fa'idar sake gina wannan kasuwa. Salo da gwamnan jihar Plateau yanzu mai girma shi barista Simon Lalon da ya ɗauko na cewa a yi ginin kasuwan nan ta hannun haɗin gwiwa da da bankin jaiz ya yi daidai bankin jaiz a tsari irin nata na bankin da babu kuɗin ruwa irin na musulunci ba za a sa wani kuɗin ruwa da za a dinga kawo wa gwamnati cewa don ta ba da bashi ba jaiz din a cire kuɗin ruwan in kenan gwamnatin ko ta ci riba ko bata ci riba ba dole ta biya wannan kuɗin ruwan amma kasuwanci za a yi kaman ijara wato kaman a yi musharaka partnership wato in an yi partnership ta gwamnatin ba ta da cikakken kuɗin da za ta yi aikin da kanta a yanzu kuma in an gyara wajen nan kira da nake ga gwamnatin ya zamanto tsaro da za a sa ba gwamnatin ce kawai take da hannu a wajen sa tsaron ba a sa tsaro wanda gwamnatin ta yadda da shi a sa tsaro wanda kuma waɗanda kayan su ke cikin wajen suka yadda da shi ta inda su suka san yadda eh, za su kawo kaso na ɓangaren tsaron na abin da zai kare musu dukiyarsu a sa tsaro na yanayin masu kashe gobara da sauran abubuwa da zai daɗa ƙara ma wajen tsaro saboda abin da ya wakana baya kar Allah ya sake maimaita mana shi kuma ina tabbatar wa mutane cewa wannan abu idan an yi shi da izinin Allah garin Jos za ta sake mai da darajarta da mutuncinta a idan Najeriya kuma gwamnatin jihar Plateau za ta yi kima to kowa ma a duniya ya ga cewa mun gyara kasuwar nan kowa yana zuwa wajen ana shiga ana fita kowa hankalinsa zai kwanta da mu a cikin Najeriya To ma sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe sai kuma wani lokaci idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji su cikin wannan shiri da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Erefi musamman Muhammad Tasiu Zakare daga garin Jos da Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya.